Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Litinin 17 ga watan Yulin shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da e, wato efcc na gudanar da bincike akan wasu 'yan kasar china guda goma sha uku da hukumar ta kama su a jihar kwara sannan bayan haka kuma muna dauke da shirin zauren matasa na nasiru adamu kaya akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo mana amma yanzu sai a shirya a sha kashin farko na labaran duniya masu raro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. A jiya Lahadi wani ayarin jiragen ruwa na sojojin ruwan China ya kama hanyar zuwa tekun Japan inda zai haɗu da sojojin ruwa da na saman Rasha a wani atisayen da za su yi da nufin karfafa tsaro a kan hanyoyin ruwa masu mahimmanci a cewar ma'aikatar tsaron china atisayen da aka yi wa lakabi da northern interactions 2023 ya bayyana karfafa haɗin gwiwar soja tsakanin china da rasha tun bayar mamayar moscow a ukraine kuma yana faruwa ne a daidai lokacin da china ke ci gaba da kin amincewa da bukatar amurka ta sake dawowa da mu'amalar soji tsakanin ƙasashen biyu ayarin jiragen ruwan na china da ya kunshi jiragen yakin ruwa guda biyar da waɗanda jiragen sama masu saukar ungulu za su iya sauka a kansu guda hudu sun bar tashar jiragen ruwa da ke gabashin qingdao kana za su haɗu da dakarun rasha a wani wuri da za a bayyana nan gaba abinda ma'aikatar ta wallafa kenan a shafin ta na wechat a jiya lahadi a ranar asabar ma'aikatar ta ce sojojin ruwan da na saman rasha za su shiga atisayen da za a gudanar a kan tekun japan wata kungiyar masu tawaye ta kasa ta kashe akalla mutum sha ɗaya a arewa maso gabashin congo a cewar wani jami'in yankin ajiya lahadi isaac kibira mataimakin gwamnan yankin boito da ke arewacin kivu ya ce 'yan tawayen kungiyar m23 ne suka kashe mutanen wato kungiyar da majalisar ɗinkin duniya ta ta ce tana da alaka da rwanda sai dai rwanda ta musanta wannan zargin cikin shekaru goma da suka gabata ne kungiyar m23 ta yi suna lokacin da mayakanta suka kwace goma birni mafi girma a gabashin congo wanda ke kan iyaka da rwanda sunan kungiyar ya samo asali ne daga ranar 23 ga watan maris na shekara ta 2009 da aka cimma wata yarjejeniyar da ta zargi gwamnatin congo da kin amincewa aiwatarwa an gano gawarwakin fararen hula goma sha ɗaya da safiyar jiya lahadi inda aka jera su a layi guda biyu cikin ciyawa bisa rahoton wata kungiyar bincike da ke paris mai suna sahel intelligence kungiyar ta m23 sun mamaye wurin tun ranar talata kafin daga bisani suka janye Kungiyar M23 tana ɗaya daga cikin kungiyoyi 'yan bindiga sama da 120 da ke fada a gabashin Congo, galibi waɗanda suke fada akan mallakar filaye da kuma neman iko da mahakar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa masu daraja, yayin da sauran suke ƙoƙarin kare su daga kungiyoyin 'yan bindiga da ke gaba da su. Ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya hukumar efcc mai cin mai yaki da cin hanci da rashawa a najeriya ta cafke wasu 'yan kasar china da ke haƙan ma'adinai taɓa rauniyar hanya a jihar kwarin najeriya a wani yunkurin kawo ƙarshen ayyukan ɓata gari a wannan masana'antar haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa wakilinmu amina mustapha nasiru batsari ya haɗa mana rahoto akan haka Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin zagon ƙasa ga dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC na gudanar da bincike akan wasu 'yan ƙasar China su goma sha uku da hukumar ta ce ta kama a jihar Kwara. Hukumar ta EFCC dai ta ce ta kama 'yan ƙasar China ne bisa zargin suna haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba a jihar Kwaran. A wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar ta EFCC, Mr. Wilson Uwujaren ta ce waɗanda aka kama 'yan ƙasar ta China da suka hada da maza goma sha biyu da kuma mace guda an kama su ne a unguwar GRA da ke birnin Ilorin a sakamakon binciken kwakwab da ƙwararrun jami'ansu suka gudanar. Barista Aliyu Alhassan masanin shari'a kuma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Kwara akan samar da aikin yi a tsakanin matasa ya ce lamarin 'yan kasar china ba sabon abu ba ne a nigeria. To wannan 'yan China din da ake maganin su ba yanzu suka fara irin wayannan harkokin ba. Ban sani ba ko saboda ko sun rena ma nigeria wayo ne ko kuma suna ganin ba doka ne a ƙasar. Sai ka gan sun shigo sun dan samu wayansu sun hada kai da su sun shiga ba tare da suna da license ba. su shiga su fara haƙa ma'adinai to abin da ya kama dai daga shekara uku zuwa yanzu ana yawan farautar su domin a tabbatar cewa an hana su to ita ma dai majalisar dokokin jihar kwara ta ce za ta yi zama na musamman akan wannan al'amari a cikin wannan mako mai shigowa in ji shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi a majalisar dokokin jihar kwaran honorable sa'idu baba ahmad za mu zauna assembly mu duba magana amma mostly batun mining is a federal government issue ba batun state ba ne amma yanzu yanda aka kama chinese guda goma sa uku suna a hannun fcc ana bincike su waɗanda ya sigo da su waɗanda suka kawo su insa allahu ana nan ana bincika mu ma house of assembly insa allahu a bangaren mu in mun resume ran tuesday za mu yi setting committee committee da za mu yi setting ne insha za mu duba abin da za mu yi a ciki yan ƙasa kasar China dai na gudanar da harkokinsu cikin sirri a jihohin Kwara da Niger. Domin kuwa a lokutan baya ma Gwamnatin jihar Niger ta kama wani kamfanin kasar ta Sin yana yankan itatuwan madobiya a yankin Lafai da ke cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Yannan ka tallafi ga Ukraine mai fama da yaƙi ita ce hanyar da ta fi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin ƙasashen duniya. Sakatariyar Malin Amurka Janet Yellen ta shaida hakan a jiya Lahadi. Ta ƙara da cewa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka. Sannan a ɓangaren taron ministocin kuɗi na ƙasashe ashirin mafi girman tattalin arziki a duniya wato G20 da ake yi a India. Yalin ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya tsakanin baiwa Ukraine tallafi da ƙasashe masu tasowa. sannan yalen ta yi nuni da irin kokarin da ake yi na shawo kan matsalolin basussukan da kasashe marasa karfi ke fama da su da yi wa tsarin bankuna garan bawul da kuma batun tsarin haraji na duniya kana ta yi gargadin cewa kada a yi gaugawar duba yiwuwar dage harajin da aka sanya wa cana a kan batun mamayar rasha a ukraine kuwa kasancewar dukkanin kasashen biyu na samar da abinci a duniya wanda galibi wanda gaba daya suka fitar da kusan rubu'in alkamar da ake saidawa a fadin duniya lamarin da ya shafi tattalin arzikin kasashe a fadin duniya bayan da farashin kayan abinci ya yi tashin goron zabi a ƙarshe a jiya lahadi hukumomin iran sun ba da sanarwar dawowar 'yan wato 'yan sandan da'a kan titi waɗanda ke tabbatar da dokar ƙasar ta sanya hijabi 'yan sandan da'ar sun daina fitowa kan tituna biyu bayan zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar bayan mutuwar matashiyar nan 'yar shekaru 22 mai suna mahsa amini a hannun 'yan sandan 'yan sandan ɗa'an ne suka tsare amini bisa zargin rashin sanya hijabi yadda ya dace duk da cewa zanga-zangar da ta wato zanga-zangar ta yi sauki yanzu mata da dama a iran suna take dokar sanya hijabin da take wajibi tun bayan mutuwar amini Sa'id Muntazir eh, Al-Mahdi mai magana da yawun hukumar tsaron jamhuriyar Islama ta Iran wato Faraja. A jiya Lahadi ya ce an ɗau matakin dawo da 'yan sandan ɗa'ar ne domin amsa bukatun al'ummomi da ƙungiyoyi da ma hukumomin al'umma daban-daban da kuma matsi daga shugaban ƙasar da ma'aikatar shari'a. A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Kira daga Alam Hassan. madalla da fata a shakata da wannan faifan yanzu ko ga mustapha wato nasiru adamu alikaya da shirinmu na gaba zauren matasa Masu barka barkamu da dawa shirin zauren matasa na VOA da yake taɓo lamuran da suke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance bakin zara da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A yau mun zo shiri na ƙarshe na zauren matasan da ya sauka a Bauchi, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na dubu biyu da da uku. Zaben dai wanda ya samu fafatawa da matasa inda aka samu wasu daga cikinsu masu karancin shekaru sun lashe zaɓe musamman ma a majalisun dokoki. Inda muka yi tambaya shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben kamar yadda muka bayyana mun zanta da matasan inda suka bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Abdulrahman Amfel Shekal, Ɗanlami Hassan Baljanga karamar hukumar alkaleri da Babawo Chelsea Kofaran. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. daga ƙarshe zan sake kira ga musamman 'yan uwa matasa mu saka tsoron Allah a ranmu mu kawo abin da zai taimaki yankunan mu domin idan har muka yi bulus da irin wannan abin muka sa son zuciyarmu ne kawai to da mu yi ta zama ne muna mai da kanmu baya ɗazu mun ba da misali da wani shugaba dan majalisar jiha a Bauchi wanda eh, idan ka gan shi a Bauchi dan majalisar jiha ne ba za ka ce dan majalisar jiha ba ne saboda me yadda yake shiga cikin al'umma bai hawa mota in ka ga rigan jikinsa babu batun ma dan majalisar majalisa haka ya shekara wannan hudu cif cif kuma Allah ubangiji ya sa al'umma suka ga zuciyarsa suka sake ba shi dama yanzu ya koma majalisar da ba a taba maimaita ta ba to kaga wannan shiga cikin al'umma ne da jin damuwoyinsu kuma yake kyautata musu akan abin da suke nema daga gare shi to don haka ina kira ga al'umma muna duba abin da ya dace muna kai koke-koken dukkan abin da muka gani mu ba za mu iya ba sai gwamnati ne za ta iya to mu bi ta hanyar da muke ganin sakon zai isa domin a zo a aiwatar mana muna da matsaloli mu ma matasa da mutanen anguwa shugabanninmu za ka samu bohul ne a yanki wallahi sai ya fi shekara biyu yana tsaye wai ya ɓaci kuma al'umma sun kasa gyarawa suna jiran gwamnati kuma da zaran an ba da dama wani akwai bukatar aikin gayya kenan karo karo akwai bukatar aikin gayya wallahi wani abin sai an zo an kawo masu gyaran nema an zo an yi sai ga abin bai taka karya karya ba kuma ya fi shekara biyu a ci yana abi kuma a anguwa mutum ɗaya ma zai iya yin sa mutum ɗaya ma saboda dalilan kuɗi ya lalace wallahi sai fi shekara biyu shekara ɗaya yana aje ba a gyara ba sai dai an sa ido gwamnati zo ta gyara don haka mu tsoron Allah mu taimaki kanmu da kanmu a dukkan abin da muka ganin za mu iya wanke za mu iya share kan idan mu hawaye mu yi shi domin mu kawo ci gaba wa rayuwar mu kamar yadda Abdulrahman Anten din nan ya faɗa malam Nasiru Abun da ya fito al'umma ne kwamiti ɗin anguwa na tsaro yanda ake fama da matasa mutum hamsin talatin su duro muku anguwa a ce ku haɗa kwamiti ɗari biyar biyar kawai a bayar a sati na rantsa ma da Allah a mutum ɗari na ango da ke mutum goma su ba wannan wani irin son zuciya ne wani irin bacin zuciya ne wani irin lalacewa ne ke duwamin al'umma mu wallahi in ka zo irin wani abu sai ɓata maka rai shi yasa za babu ci gaba komi a ce gwamnati ruwa a ce gwamnati komi a ce kai inna lillahi inna ilaihi eh to ni abin da zan ce bawa Chelsea daga karshe shine eh. kamar kowane matashi ya san darajar mutuncin gidansa da iyayensa Sabida a baya idan ka duba ga dukkan mu iyayen mu masu daraja mutane to idan ka taso kana aiki wanda baya da kyau akan kanka matashi ka bata darajar ma'aifinka kenan to kaga irin wannan abubuwan ka ɓata zuriyanka kamar inda Alisu yake magana da sauran su Abdurrahman Amfen da Dallami maganan gaskiya wannan abin ya shafe mu a jihar Bauchi wanda zaka ga matasa yawan kwacen waya sukan irin wayannan abubuwan to kaga shi ma yana sa ɗabi'a mutum ya ɓaci don a wannan ma'adar da matsalar matsalar kwacin wayan nan makan kai har wasu matasa miyaguwa suka suna yin kisa ai eh to a yanke hannu suna faruwa don haka ma kwanan nan ita akwai wasu jami'an tsaro a jihar Bauchi wanda suka kama wasu matasa sun kai kusan ɗari a jejin yankari wayannan wanda duk matasa ne kwa sun je wai shagala kuma duk sun je sun kwakwace wayoyin al'umma ne suka je suka je cikin yankari aka kama su kaga wannan muna yaba ma wannan kwamiti na hunters to a daɗa ba su guduma kuma wani matsalan shine anguwa ko da ana irin wannan abu sai ga wayansu iyaye su suke zuwa suke musgunawa ko cin mutuncin wayannan yan kwamiti in kuma idan suna kama duk wanda kaga an kama shi ba sai yayi laifi idan baka yi laifi ba wanda zai kama ka to ina fata matasa a wannan yayi na bayan an yi zaɓe to mu dawo mu nutsu da idan muna gani kawai kamar a lokacin ana zaɓe kowa yana da ra'ayin kansa a misali kenan fa wai dan ana cewa wai da ka iya faɗan kalaman da gada ma ni ban yarda da wayannan zancen ba mm. to mutum ya dawo ya nutsu don haka ita kuma gwamnati da daɗa ba da gudunmawa ma kansu al'umma al'umma su ma su tashi tsaye ba sai an ce wai kawai gwamnati ba mm. Malam Nasiru, Allah miyan son gaya bar dangane abu na ƙarshe nake son kirawa al'umma shi ne. daga ran da aka rantsar da gwamnati mu mu sa mu cewa zamu abin da ake kira da volunteering organization duk wani ayyukan suka jibanci cikin angwanni ba sai mun jira gwamnati misali yanzu share kwalbati kawai da su kwata da kwatami dai toshe kuma gashi damina muke fuskanta amma ba ra'ayin mobilizing din al'umma ba a cewa a share kwatanni da cewa da a jira sai gwamnati ta zo to kafin gwamnatin ta zo aka samu babban hadiri gurin ya cakube dole ka ga angwanni katangona ta zuwa to dan Allah al'umma ina muku kira da ire-iren wannan abubuwan sun ba da misalai daga an zo an muku ma irin wannan lokaci na damuna eh da kuna neman bohur sama shekara shekara dan majalisa dai kokari zo ya shirin tuka tukan nan sati ɗaya sati uku samu jaraba ta zo ta tsaya to amma bara ku iya ɗauko injiniya ya zai duba shin gyaran ya fi karfin aljihunku ko bai fi karfin aljihunku ba in ba sa ba sanadiyar lalacewa ta an shekara ɗaya da ita ana amfani da ita amma shekara biyu uku in ba wani babban mutum ya zo ya gyara ta ba to don Allah ina mana kira kada mu zamanto kawai ma masu abin nan haka mu yi iya kokari mu zamana muna ba da guduma gurguru abin da za mu yi mace ta shi kana da lafiya za ka ba da gudumawa wa jihar ka da karamar hukumar ka da anguwan da kake ciki ni in ba da gudumawa ta kai ka ba da gudumawa ka ali mustapha yusuf ya ba da gudumawa ka abdurrahman amfan shekan ya ba da gudumawa ka ba waccan su kobaran shi ma ya kokari ya ba da gudumawa kuma ka sa wa ranka za ka yi dan Allah ta kuma da ku samu taimakon Allah idan kuka haɗa kai karfi da karfe karfin ku ya gaza sai ku samu jagoran ku sai isar wa shugaban ku da yake mafi kusa da ku wataƙila shi ma ya tausaya da halin da kuke ciki da kokarin da kuka yi da dukiyanku da lokacin lokacin ku da karfin ku wata kilshi ma kawo muku guduma wanda za a iya haɗawa da nakun da nasa ta zan haɗa karfi da karfe to da izinin Allah sai samu mafita a kai Allah ya sanya albarka cikin ragaman shugabanci da ya ba wa shugabanninmu mu kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon yin musu addu'o'i na gari Allah ya sanya albarka wa dukkan wani shugaban da aka zabe shi amin a ƙarshe Nasiru sunana Al-Mustafa Jusufi ina fatan alkhairi a wannan tasha ta BOA mai tarin albarka Allah saka muku da alkhairi a bisa lokaci da kuka ba mu domin jin ra'ayoyinmu kuma a cikin bayanai akwai abin da ne dan taso mu a ƙarshe na matasa masu kwace wayoyi din nan akan waya kaga ana ɗaukar ran mutum akan waya asara hannun mutum akan waya su dira gidajen mutane suna shiga kamar sun ajiye mu ba mu wayoyi ba mu kudade ba mu atan ba al'amura yana da kyau a yi kyawun kyakkyawan tsari a tsaya tsayin daka kwamitocin anguwa tsaya da kafafunansu sannan kuma hukumomi na 'yan sanda su tabbatar da cewa duk lokacin da aka yi musu mutum mai laifi don girman Allah kar wani ya biyo ta baya ba su cin hanci su sake shi in sun yi haka sun cuci al'umma sun cuci aikinsu kuma sai Allah tambaye su sannan duk mutumin da aka yanke masa hukuncin gidan yari daurin shekara 100 shekara goma don girman Allah kar wani je karbe shi matukar irin wannan ta'addanci ya aikata to in ana irin wannan al'amari zai sa a samu sassaucin al'amarin amma abin ya yawaita idan biki ake a fusge waya idan taro ake a fusge waya kai kwanakin ba wata babbar kasuwa a cikin garin Bauchin da ke shatale ta haka suka shiga cikin kasuwa suka tabarna tabarna ta da ranar Allah to kaga irin wannan in ba a tashi tsaye aka yi takilin din wannan matsalar ba wallahi azimi za ta addabi al'umma da wata ran sai ta zama irin abubuwan da aka yi a baya muna roƙon Allah tsare mu Amin. To. Ah, sunana Almuhaji Sufi muna eh, godiya. Ah, sunana Abraman Anten Shekal muna godiya sosai. Sunana wa Charles Kofar muna fatan alkhairi. sunana dan lamiyan son gaya barjanga muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya kara zamanta insha Allah kuma za a same mu duk lokacin da aka bide mu a gaishe kuma ta san Baucin Yakubu da ba da guduma a wannan zaure sai wani lokaci mun samu dama ma sake waiwaiwa don yin wani sabon shirin da wani sabon darasin a madadin muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin naku nasiru adamu ali kaya da na shirya na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum To da a gaida Nasiru Adamu Kaya, kara manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. Za mu fara sharhin jaridan ne da jaridar PM News. Daya daga cikin manyan labaran jaridan PM News na cewa shugaban jam'iyyar APC Sanata Abdullahi Adamu tare kuma da sakataren jam'iyyar dukkaninsu sun aje mukamansu. Jaridar PM News ta bayyana cewa makonni kusan biyu da suka gabata kenan wasu 'ya'yan jam'iyyar ta APC ke kira ga shugabannin jam'iyyar da su aje mukamansu. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaranta na da nasaba ne da tashin hankali a yankin kudu maso maso gabashin najeriya inda kungiyar 'yan kabilar ta ibo honazi ndigbo ta yi kira ga shugaba bola ahmed tinubu da ya saka doka ta ɓaci sakamakon rashin tsaro a yankunan jihohin nasu kungiyar ta honazi da ta bayyana cewa saka doka ta ɓaci zai aiki da sako ga gwamnonin yankin nasu wanda suke zargin cewa sun kasa tabuka komai akan harkar tsaro a yankin sakamakon matakan da kungiyar 'yan biafra ke ɗauka na hana mutane zuwa aiki da kuma ba da umarnin a zauna gida sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaranta na cewa lauyan shugaban najeriya suwaju bola ahmed tinubu a gaban kotun da ke sauraron kararrakin zaɓe ya ce soke zaben shugaban ƙasa bisa dogaro da rashin samun kashi 25 cikin 100 zai iya jefa ƙasar cikin wani hali na kakani kayi tare da tashin tashina lauyan ya furta hakan ne a kariyar da yake gabatarwa ga kotun sauraron kararrakin zaɓe da ke gudana abuja don haka ya kira ga kotun tewatsi da hujjojin da dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar labour peter obi da na pdp a atiku abubakar suka gabatar inda suke nema a soke zaben na shugaban kasa bisa gazawar bola ahmed tinubu ya samu kashi 25 cikin 100 na zaben da aka gudanar a birnin tarayyar najeriya abuja sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaranta ta cewa hukumar tsaro ta cikin gida ta gurfanar da tsohon gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele a gaban wata kotun tarayya da ke birnin lagos hukumar ta dss ta gurfanar da tsohon gwamnan ne tare da zargin sa da mallakar makamai da suka hada da bindiga da kuma alburusai ba tare da lasisi ba a makon da gabata ne dai wata kotun tarayya da ke abuja ta umarci hukumar ta dss da ta gurfanar da tsohon gwamnan a gaban kuliya ko kuma ta sake shi ita kuwa jaridar vanga ta yi bayanin cewa dole ne a domin tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari idan dai har da gaske ake cewa za a gurfanar da tsohon gwamnan babban bankin najeriya a gaban kuliya wata kungiyar lauyi masu fafirka kare hakkin bil adama da kuma demokradiyya su ne suka gabatar da wannan koke inda suka bayyana cewa duk abin da emefele ya aiwatar a lokacin da yake jagorantar gwamnan babban bankin najeriya ya shi ne bisa umarni da kuma amincewar tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari harshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. baba a takaice a jiya lahadi wani ayarin jiragen ruwa na sojojin ruwan China ya kama hanya zuwa tekun Japan inda zai hadu da sojojin ruwa da na saman Rasha a wani atisaye da za su yi da nufin karfafa tsaro akan hanyoyin ruwa masu mahimmanci a cewar ma'aikatar tsaron China. atisayen da aka wa lakabi da northern interactions 2023 ya bayyana karfafa haɗin gwiwar soja tsakanin china da rasha tun bayan mamayar moscow a ukraine kuma yana faruwa ne a daidai lokacin da china ke ci gaba da ƙin amincewa da buƙatar amurka ta sake dawo da mu'amalar soji tsakanin ƙasashen biyu wata ƙungiyar masu tawaye ta kashe akalla mutum sha ɗaya a arewa maso gabashin congo a cewar wani jami'in yankin a jiya lahadi isaac kibira mataimakin gwamnan yankin buito da ke arewacin kivu ya ce 'yan tawayen kungiyar m23 ne suka kashe mutanen wato kungiyar da majalisar ɗinkin duniya ta ce tana da alaka da ruwanda sai dai ruwanda ta musanta wannan zargin cikin shekaru goma da suka gabata ne kungiyar m23 ta yi suna lokacin da mayakanta suka kwace goma birni mafi girma a gabashin congo wanda ke kan iyaka da rwanda ka tallafi ga Ukraine mai fama da yaƙi ita ce hanyar da tafi dacewa wajen taimakawa tattalin arzikin ƙasashen duniya. Sakatariyar Baitulmalin Amurka Janet yalin ta shaida hakan ji a jiya Lahadi ta kara da cewa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa da tunkarar matsalolin basussuka. sannan a bangaren taron ministocin kuɗi na ƙasashe ashirin mafi girman tattalin arziki a duniya wato g20 da ake yi a india yalin ta ce za ta yi watsi da sukar da aka yi kan cewa an cimma wata matsaya tsakanin baiwa ukraine tallafi da kasashe masu tasowa to sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asariya idan allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu agogonmu a nan washington yana cewa karfe uku ke da minti 29 a madadin aisha ma'azai ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma solomon abu da ya shirya ya bada umarni zama injiniyanmu na wannan hantsin mr joda cummins baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam.